Dimbin 'yan bindiga da ke kan babura ne suka afkawa garuruwan da suka hada da duku sarahu da duku makani da duku kwaratagi na karkarar anzuru a yammacin jiya lahadi a kokarin su na kore ilahirin garken bisashen jama'a sanar da jami'an tsaro ke da wuya suka bi sawun 'yan bindigar domin kwato dabbobin da suka sata sai dai kuma askarawan na Nijar sun yi kicibisu da su a wani wurin da suka musu kwanton bauna inda aka ɗauki lokaci mai tsawo ana gumurzu yunkurin jin ta bakin shugaban da'irar anzuru ya citira domin wayarsa a kashe to amma alkalaman kafar labaran al'amuran tsaro ta info militar na cewa jami'an tsaron gar national goma ne suka kwanta dama wasu hudu suka ji rauni sanadiyar wannan al'amari yayin da suka yi nasarar kwato dabobin da aka sace tare da karkashe ɗimbin 'yan ta'addan da kawo yanzu ba a bayyana adadinsu ba Ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel da ke da sansani a wasu sassan ƙasashen Mali da Burkina Faso sun zazafa kai hare-hare a 'yan kwanakin nan a jihar Tilaberi, abinda wasu ke alakantawa da matakin janye jami'an tsaro daga sassan jihar don karfafa matakan tsaro a birnin Yamai sakamakon barazanar amfani da karfin sojan da kungiyar sai da yawo ta ayyana a rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kwada yake wasu 'yan Nijar na fassara wannan yanayi na taɓarɓarewar tsaro a matsayin wani makircin da suke zargin Faransa da kullawa don ɓata sunan majalisar soja ta CNSP a idan 'yan ƙasa. Shugaban kungiyar Voix des san Nasir Saidu wane ya nuna damuwa da abubuwan da ke faruwa na mai shawartar mahukunta da al'umma kan maganar haɗa kai. Abun da muke tambaya ga ma'ikanta na soji su ne su ƙara ƙarfafa tsaro, su ƙara ɗarme ɗamara ta ceton ƙasa, su ƙara ɗarme ɗamara ta kare iyakokinmu da ta'addanci. Su kuma talakawa su tabbatar da irin wanga abu ko alama kai ya sarar da su ga kawo goyon baya ga mahukumta wanga na soji abu ne wanda zai wuce insha Allah amma ana nema a samu baraka ne tsakanin talakawa da hukumomi shi sa ake kawo waɗanga hare-hare A wani labarin da ke da nasaba da dambarwar siyasar da ake ciki a jamhuriyar Nijar, majalisar soja ta CNSP ta musanta labarin da ke cewa ta buƙaci ECOWAS ta shigar da tsohon shugaban Nijar Isu Muhammadu a jerin waɗanda za a tantauna da su a zaman sulhun da aka sa gaba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.